وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا كما الله يا سوكر da دسكتي مكيسو cikin Yahudawa daga ganuwarsu da suke ɓuya a cikinta daga abokan gabarsu, ya jefa musu tsoro a zukatansu, har ya zamanto ku muminai kuna kashe wasu daga cikinsu.